الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن yau insha'Allahu Allahu za mu tashi ne akan abin da ya shafi ta'ajin a ta'ajin shine buɗe hannu a dafa ƙasa a tashi saɓanin fahimtar waɗanda ba fahimci larabci ba su suna ganin a dunkule hannu ne shine ta'ajin wata ne inda huwa an yi jama'ar radar ya dai wato a su yi mutum ya dunkule hannayensa ai ya kabu huma ya dunkule su ya take ala zuhuri ma ya dogara akan bayan hannu inda rikiya mai rakatun ilahura wurin tashi daga wata raka zuwa wata fi salati a sallah to bari mu ga abin da manyan malamai suka faɗa a wannan qala ibnu salah rahimahullahu ta'ala inna hazi hay'atin ajamiya inda wannan dunkule hannu aka ce shi shine ta'ajin to ba kalmar larabci ba ne alyamanci ne babu shi a addini wallahi sai sunan shari'a kuma wannan ba sunan na shari'a ba qultu ni kuma nan na ce al'ajan inda arab wanda ke ajan wurin laraba huwa ya kuma rajulu an ya kuma rajulu bi basu da kafiya wata mutum ya buɗe hannayensa biyu ya ta ya dafa ƙasa ya miƙe shi ne ajan a wurinsu al'ad midan ala butuni ma ya dogara akan tafin hannu kama kuwa ma'arufin min halin nisa kamar da aka sani wajen mata inda al'adun azini wajen mara gari gefe ya faɗi ana sa ne a rinka dafa shi da hannu ana buga shi ya faɗi a ɗauka a mara a cikin wurin gasa da gefe wai ƙalo ya ajanu a daƙi Ina cewa gari ya abin ya an gama an buɗa shi sai kawai jefawa ai ta mada alaihi baka faihi ya gamsu idan mutum ya dogara akai tafin hannunsa yana mamara yana mara garin wato a fulawa na rigif yuqalu ata'ajjana shay'in a ai sara ajina kabdu abu wanda abin da kuma aka masa haka ana ce masa ajin musamman gari alkama waradilu ajana ajana namiji a ce ai ya riga tsufa ya zama sai ta ta'azi ne ke tashi ai ita ka al'asa ya dogara da sanda kibaran dan girma shekaru sai ya dogara sanda ta kan kafa sanda ka dogara ana kiran ta ne wai da zulu idza na hada mu'tamidan bi badin kaffaihi al ardi kibaran aw sunnatan a kibaran saboda girma mutum idan mutum ya dafa tafin hannunsa a ƙasa sannan ya miƙe tsaye saboda ya girma ya girma ko tsufa ko katon jiki iqalar rajul idza nahada mu'tamidan wadan kafaihi al ardi kibaran au wajanan girma ko jiki fa huwa ajinun ana cewa wannan ajin ne wai kalu a ajanar rajul aiwa ne ya tsufa ai a sanna ya yi shekaru da yawa falon ya kuma illa ajinan bai iya tashi sai da ta'ajini ma'ana da dafa tafin hannu a ƙasa yake tashi na ƙara shahadar a nan ne waƙin laraba waƙin laraba ta cewa ba ba ta kunciyan ba ba ta ajinan shi ta da mara ikon to ajinan na waye gari shekaru sun yawa na waye gari sai da ta'ajini nake iya tashi ya ma da ta'adi ne wato wani tashi sai ya dafa ƙasa da tafin hannunsa sannan kuma yana tsaye da sanda har yau na zama kuma ba ɗan adam don na zama ajinan komai sai na dafa wani abu saboda tsufa wannan mai waka abin nan wakar waya an kasirin mina salaf an roto daga salaf wato masu yawa annahu ya tamu da alaba tsini kafai mutum na dogara ne a cikin akan tafi hannunsa fil qiyam ila raka'atin ya tashi zuwa ga wata raka'a da aka baroto da gare su mai akwai Umaru da da da Abdullahi ɗansa Umar bin Khattab radiyallahu anhu da Abdullahi ɗansa radiyallahu anhu da Ubadata da abiri hanata a duka inan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wa gairihin da su. in ana so a samu ya kamata a duba fatahul bari na ibn rajab juz'i na shida shafin sittin da uku ko ya kai an ibn munzir an ahmad musulhu na nafsul masdar ka ƙara duba gurin dai again wato za ka ga a shafin sittin da uku din juz'i na shida an haka to wannan daga ahmad irinsa daga ibn munzir sai umzatul qari shirin sahih buhari juz'i na biyar shafi ɗari biyu da talatin da shida zuwa ɗari biyu talatin da takwas har ka zuwa ɗari biyu talatin tara duka za ka samu ƙari kan mai ake kira da ta'ajiyin a abin nan laisa huwa ajin ajin ba mai kwaban gari ake nishi ba wallahu alam Allah shi ne ya fi sani ba kwaban gari ake nishi ba da wannan laraba an ce ajiyin shi ne a daki gari tafin hannu bayan an toka shi a sa hannu an yanko shi a rinka su tafin hannu har sai ya yi faɗi yadda ake gasar gif ko kuma ce gurasa kamar yadda hausa suka saba faɗa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh